والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري لا لا ربا درين شابية لوتن جماد الأولى وتنبير hijira 1442 wanda ya dace da daren 30 ga watan disamba kanun na farko 2020 allah malaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na usulun fik cikin littafin rawdatul nazar wajen jannatul munazir da kuma arud cikin mezanar zahab ba mu gushe ba muna cikin bayani da lissafta hujjojin da suke nuna cewa shari'a ta ibadantar da al'ummar musulmi da yin aiki da khabarul wahi ba mu gushe ba muna sardin dalilai kan wannan matafiya yau karatunmu zai tashi daga inda mai littafi yake cewa bismillahir rahmanir rahim فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة idan waɗanda suka saba ko masu adawa ko masu hamayya da mu suka ce aiko waɗannan sahabbai da kuka lissafta cewa sun aiki da kabar wahid sun kuma yi bar yin aiki da hadisai da yawa kenan hujjar ku ba ta da ƙarfi ba ma sahabbai kawai ba suka bar aiki da kabar wahid آآ آه. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر اليدين النبي صلى الله عليه وسلم بيكر إلى بار ذو اليدين يا يباشر طبعا ذو اليدين شيني الكرباق بن عمرو نعبد تشكين أبيل السليم sunansa da alkhirba amma saboda halittar hannunsa akwai tsawo hannayensa suna da tsawo haka mutane suka suna suka zamanto suna masa laƙabi da zuliyadaini kuma ko annabi ma da zuliyadaini yake kiransa kusan dai wannan laƙabi ya zama shi ne mafi shahara a game da shi kun akwai kista tabbatacciya cikin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam da wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya raka biyu cikin sallama raka hudu kuma ya sallame saboda haka zulere ya tambaya ya ce ya manzon Allah an taƙaita mana wannan sallah ne annabi ya samu umarni na taƙaita mana wannan sallah domin mun saba raka hudu ake mana ko kuma ba taƙaita ta aka yi ba mantuwa kai ya manzon Allah wasu abin da ya faru annabi ya tambayi sauran jama'a ya ce abin da gulidin nan ya ce gaskiya ne wato bai karbi magana zuwa da ni kai tsaye ba sai da ya tambayi wasu shine hujjar masu wanda suka ambaci wannan hadisi a nan suka ce ai da ana aiki da kamar wahid da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi maganar ni kai tsaye ba tare da ya ambaci ya tambayi sahabbai cewa a da sauran mamu cewa labarin nan da zuladen yanzu ya gaya mini cewa na taƙaita sallah domin ya ce an taƙaita sallah ne ko ka manta na farko kenan na biyu ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة an zo an tambaya abubakar radiyallahu anhu lokacin da yake kilafa game da menene kaka take da shi kaka mace mai take da shi in ji kanta ya mutu ta da wani gado tana iya samun gado abubakar ce gaskiya shi bai san wata suna kan wannan ba amma da ya zai tambayi mutane kuma ya tambayi sahabbai mu yi ya ba wannan labari masu wannan magana suna cewa bayan lokacin da mugira ba da wannan labari abubakar ya nemi ko akwai wani wanda ya san wannan hadisi banda mugira kuma filan an samu muhammadu bin maslama ya ce eh lallai kwarai da gaske annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya gagarwa kaka eh, sulusi kashi ɗaya cikin shida na dukiyar jikanta suka ce to kaga da kabar ruwa yana aiki a nan da abubakar bai tambayi da sai kaɗaitu da maganar magiratu na shi'uba ba tare da ya tambayi ko ya nemi sanin ko akwai wanda ya san wannan hadisi banda muzairatun min ba. suka sake cewa wa umar lam yaqbal khabar abi musa fil istizan hadisi ya inganta na game da neman izinin shiga wurin wani gidan wani ɗakin wani hurumin wani an ba da iyaka in kai sallama kana son shiga ka nemi izini in shiga ne ba ba ka izini ba ka sake cewa in shiga ne ka yi har uku ba ba ka izini ba sai ka koma kuma umar bai san wannan hadisi ba sai lokacin da abu musa al-ash'ari ya gaya masa sai ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma umar ya nemi a da ya sani ba wannan to hujja anan da al wahid hujja ce da umar bai nemi karfafa wannan magana ta abu musa al-ash'ari ba sai karbe ta kawai kai tsaye haka na umar ibn al-khattab bai aiki wala khabara fatima bai aiki da hadisin fatimatu bintu qais ba fi sukuna wa nafaqa wato game da ciyarwa da kuma zama ga sakakka wacce mijinta ya sake ta sake uku tana da sukuna tana da damar zama a ɗakin wannan miji har sai ta gama idda ko ko ba ta da wannan dama ta fadimatu bintu qais ta ba da wannan labarin cewa lallai uh, annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan lamari ya same ta mijinta ya sake ta kuma ya yanke sakinta ya kai har sake uku amma kuma annabi ya ba ta damar ta zauna a ɗakinta miji ya fita ya bar mata ɗaki har sai ta gama ta da tafi nan ya dawo asalin ɗakin wazi domin da ake cewa mace za ta yi idda ɗakinta ba wa ana nufin za ta riƙa kwana tare da mijin bane ko wani abu a'a ba a haka idan sake ɗaya ko sake biyu wannan tana nan a ɗaki dole a ba miji ya bar mata ɗaki da ka rika sa mata abinci kuma da abin sha da sauran abubuwa har lokacin da ta gama idda idan ya shiga ɗaki a wurin wasu malamai yana keɓanta da ita tamkar ya mai da ita kenan ta rage dawa matarsa ko wanda suke ganin sai in ya tara da ita almuhim dai mana mace ta yi idda a ɗakin ta ba wai ta zanna a ɗakin tare da mijin ba ta waliyun kana la yakbalu hatta yastahlifa suka ce har yanzu ai ali ibn abi talib ya kasance ba karban hadisi daga wurin wani sai in ya sa shi ya rantse cewa tabbas ya ji wannan magana daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da kabar wahid yana aiki anan da ba bukatan sai ali ibn abi talib ya sa mai wannan labari da ya ciro daga wurin annabi ya rantse suka ci har yanzu wa radda aliyun aliyun na abi talib wato ya yi raddi ya yi watsi da khabara maƙil ibn sinan al-ashiya'i hadisin nan ko labarin nan na maƙil ibn sinan fi birwa bint washiq game da wata mace da ake kiranta sahabiya sai kiranta birwa bint washik ba ta bi wannan hadisi ba ah, shi asalin wannan hadisi hadisi ne taba sahihi Allah dan Mas'ud an masa fatawa shi bai san hadisin ba amma dai an masa fatawa istihadi saboda bai san hadisi ba an tambaye shi ne game da wani mutum ta wajen ra'a ya da ya auri wata mace kuma ya zamanto walam ya laha sadaqan an ɗaura masa aure da ita amma ba ambaci ko sadaki nawa ne ba wannan na kiransa a islahi maluma nikahu tafuyin an ɗaura aure ba ambaci sadaki ko nawa za a bayar ba walam yadkhul biha sannan kuma shi mijin bai sadu da matar ba hatta mat alai mutu ya za a yi ya hukunci an daura wuri ba ambaci sadaki ko na za a bayar ba miji bai saru da matarsa ba sannan ya mutu amsar da ibn mas'ud ya ce shi ne laha sadaku nisa'iha ko laha mislu sadaki nisa'iha tana da kwatankucin irin sadakin mata yan uwanta don dama hukuncin abin nan ya kawo tafiyobi shi ne idan aka sadu to yanzu abin ya wuce wane ne miji ne zai iya ƙayyade sarakin da zai bayar kawai a'a yanzu abin zai koma zuwa ga ƙwararru su duba su dubi ƙimar matar a irin wannan yanayi da mata ya irinta nawa ya kamata a bada sadaki idan irinta sadakinta kuɗi ka za to irin wannan za a bayar shi ne na laha sadaku nisa'iha ko laha sadaku misliha ko laha mislu sadaku nisa'iha لا وقت ولا شطط ba kare bin zamo ba kare bin damo haka za a yi keke da keke ba za a kowa ba sannan abdullahi dan mas'ud ya sake taba abdullahi dan mas'ud kar amanta yana daga cikin manya-manyan sahabbai wanda Allah ya ba su fahimta da yawa وعلى بيتك السابقون الأولون فالنهر ينظر عبد الله الأم مسؤوليتي وعليها العدة ولها الميراث فمنكم لا تتكبر إدا لأكي كي نعم ومن إدا إدة الوفاء أكي نفي ليست عدة عادية وإنما هي إدة الوفاء شنو وعليها الإدة لا تتكبر a ta gaban wata hudu da kwana goma wala halmira sannan kuma za ta gaji miji an daura aure ba saduwa miji ya mutu ba ba sadaki yanzu ita za a ba ta sadakin gurgudunta za a watakila ita mata neman miji a wadda haka inda za su shirya su yasu abin ba zai tsada watakila ba zai wuce dubu hamsin ba ko dubu ɗari ko na abu amma yanzu an duba idan da za a yi abin keke da keke la waqta wala shaqat da talakin ta zai kai dubu ɗari biyu saboda ka sai a nemi a cikin da dubu ɗari biyu cikin abin da miji ya bari kan are gado a bata wannan kuɗin sadakin ta ne ka sa aljihu sannan kuma abin da ya rigin a gado ita ma tana ciki sake raba mutum an fahimci abin أو فقام ماكل بن سنان ابن مسعود أدرس انسى ومجلس الكراتنسى yana ba da wannan fatawa sai ɗaya daga cikin sabbai da suke halarce suke halartar wannan majalisa kar a manta shi ibn mas'ud yana daga cikin maluma a cikin sabbai da ake zuwa a yi karatu a wurinsa ko ba kuma ta ba hadisin da rami na abdullahi abin nan eh, amuru na abin nan isar waɗannan mutane da ko kuma mutanen da suka zo suka kirkira wa mutane cewa su rika yin tasbihi kafa goma su yi hailala kafa goma hmm? saboda ka abu musa al'ashari shi kansa ya fito zai je sallah a ba amma sai da ya tsaya tukun da ya jira abdullahi al-masud ya fito sai su rika shi su rufa masa baya kenan ya nuna shi malamin malamai ne ya daga cikin manya-manyan maluman sahabbai ko malami ne na sahabbai wadi yawon saboda amma bai san wani hadisi ba shi yasa ba wani da isa yi kirji a duniyar nan ya ce ya san dukkan hadisun annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai ikirarin wannan sai mara mutunci mafi karanci abin za a ce da shi kenan babu kuma wanda zai ikirari wa ya dubi wani malami ya ce malam wani kam ya san dukkan hadisin annabi babu mai faɗin wannan sai jahili awo. faƙama makil ibn sinan saboda haka sahabi makil ibn sinan ya miƙe faƙala ya ce أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهد النبي صلى الله عليه hukunci fi birwa في بروة birwa. Bintu washe game da ita birwa bintu washe hadisin da ta ke magana imra'atul minna wata mace ce daga cikin kabilar mu wazi ba shi da iya ce ita ma misla ma qabayt irin yadda ka faɗa nan haka annabi ya mana hukunci ibn mas'ud ya gode wa Allah da ijtihadin sa nan ya dace da abin da yake shine daidai kenan ya tabbatar a mustahidi ɗayan biyu ne ko mustahidi shine wanda ya san sirrin alkur'ani da sunna da sirrin harshen larabci da sirrin guraren ijma'i ya saba da su idan ya kai wannan lokaci zai rika jin abin a zuciyarsa duk kamar mutum ne ka saba da halayen sai da gobe kana ya cewa aka ce maka kai ai wani ya an kama shi ya yi sata aka ce kai wani akwai dai abin da ya faru na zana shekaru kaza na karanci halayensa ba a ta yadda za a yi a ce ya yi kaza wani kuma saboda sanin halayensa da an ce ai wani ya yi sata sai dai maka ce ya yi to lalle dama abin zai faru wannan ba wani ba mashi tun kari kasan shi yawwa to fara kan mustahidi ya san alkur'ani da sunna ya san ɗabi'ar alkur'ani da wahayi wahayin alkur'ani da wahayin sunna ke tafiyar da al'amura to saboda ka an masa fatawa saboda yana da wannan matsayi zai istihadi ba son zuciya ba sai dai kuma da ba maganar son zuciya aka ce akwai son zuciya wannan ba istihadi ba kenan sunan sa ruɗu da wasa da addini da neman cuta kai cikin wuta wutar jihar mu Allah ya sauya to asali mustahidi ai shi ba yake masa ba shi ne kawai zai amfani ne don yanzu ba nasti daga alkurani ba nasti daga hadisi ba ijma'i amma za zai istihadi a lokacin nan a wajabta masa yi istihadi domin ya kai ga hukunci abinda kuma duk istihadin sai kai shi zuwa gare shi shine hukuncin da Allah ya ce bauta masa da shi ko da wani ya saba masa wani mushrikin ya saba masa ba a ce ya bar nasa ba sai in ya gamsu ya ji a zuciyarsa yanzu lallai wani hujjojin da ya ba din na yana wa karfi nan kuma dole ya sake dawowa daidai da sakon ba a bal ba a halatta mata ya ci gaba da zama kan fahimtarsa ba dole ya dawo in kowa bai kai ga wannan ba shikenan kowa yana kan nasa alal akalli ko da bai dace da asalin hukuncin Allah ba yana da lada daya in kuma ya dace da abinda Allah ke so da hukuncin shari'ar Allah yana da lada biyu shikenan an fahimci abin kawai da Abdullahi na Mas'ud fa fariha bi hada eh farin ciki da lokacin da Maqil bin Sinan ga masa cewa ai annabi irin wannan hukunci ya yi wa wata ƴar uwar ƴar ƙabilarmu a lokacin da irin wannan yanayi ya same ta ta ورد ابن عمر هل ينظر عبد الله عمر يا يرد خبر أبي هريرة حديث أبي هريرة في أن من صلى على الميت فله قراط في دون دا يسلى وهو مكي يسلى الجنائزة كان كم مؤمن مكي يرى tana da kiradi ladan kiradi kamar dutsen uhud nauyin ladan da za a bashi وردد عائشة خبر ابن عمر صارنا عائشة تايرد حديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه أقمد أذبتل ودزائي ومتشي سبودا إيالين ثم كوكان إيه وكوكان هواليه to wayannan su ne kulatar dalilan da sai bangaren suka bayar domin su rusa wa'incan dalilai da muka ji da muka karanta wajen sati biyu wajen to jumhur sun yi raddi shi ne na kulna aljawabu min wajen amsar da za mu baku a nan za ta zo mai fuska biyu mai ta fuskoki biyu ajuhuma ta fuskar farko an na haza hujjatun alaihi gaskiyar lamari duk hadisin nan da suka ambata ko kuma hujjojin da suke gani nasu ne hujjoji ne a kansu domin waɗannan sahabbai da suke cewa sun yi raddin waɗannan hadisai fa innahum qad qabilu hazihi al'akbar sun karɓi wannan hadisai ai allazi tawaqqafu anha lokacin da suka tsaya ba sai ake da hadisin ba sun karbe su bi muwafaqati ghayri rabi lahu a lokacin da wani yayi muwafaqa da wani mai ruwayar yayi muwafaqa da mai ruwayar wazi kuma kenan sun zama biyu kenan mutum da ya ba da labari shi a ba zan karɓa ba ko wanda zai karfafa ka eh sai wani ya ce ni ma na ji tona na zan aiki da shi yanzu na aiki da labarin mutane nawa mutum biyu to amsar annan shine mutum biyu ma yi abin na ahad ne duka hawa da aka sun yi gudu ba ku tsira ba wala ترجع رتبة الآهات إلى رتبة رتبة التواتر كسن cewa mutum biyu mutum ya aiki da hadisin da labarin mutum biyu bai fidda shi daga da'irar yin aiki da khabarul ahad ba a shari'ance saboda haka ba ku dalili da komai ba duk shirme kuka yi za mu tsaya nan ne na'am to sai mu tsaya nan mu ji da raddi akan su dusa tafasir ko na'am eh shine bai aiki da hadisin ba sai da aka yi kaza ko aka samu ƙari aka samu ƙarin mutum guda an fahimta ya ba wani ya ba ya an ce wani ne ya faɗa sa'an ne ta a shi ba zai ko bai aiki da shi ba ko kuma shi yana da nasar wayar wanda ya zo daga wani annabi ya ajiye nasa ya ajiye wannan shine ma na rabbi hmm. a to ai a cikin duniya da ya kamata ka fahimta cikin wannan ƙa'idar idan mutum bai aiki da hadisin wani sahabi bai aiki da hadisi wani sahabin ba da ya ruwaito ko shi da ruwayar da ya riƙe wanda ta saba wannan da yake nan ko kuma yana neman shi wannan ɗin ya ƙarfafa ruwayarsa da wani zamanto allah da zamanto ko su biyu ka fahimci abin yawwa in bai aiki da hadisin ba don saboda shi kuma yana da wata sunnarsa wanda yake gani ita tafi karfi a wurinsa wannan ana samun wannan ka gani? eh eh dama ai kuma dama wanda ta ali amfani da istihadin abin ali shi ma mustahidi ne ai amma yanzu ma gaba ɗaya duk hujjar ba maganar istihadin shi ibn mas'ud bane ana magana hadisin maqil ibn sinan domin yanzu wannan fatawar ibn mas'ud din ta taso ko ta tashi daga cewa fatawa ce ta ibn mas'ud a matsayin hujja a'a ta koma magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin hujja shi ya sa wannan maliki da su nan da suka tashi kafa hujja suka ce ali ibn abi talib bai aiki da hadisin maqilin nu sa ba sinan ba maqilin nu sinan ba ba su ce bai aiki da fatawar abdullahi dan mas'ud ba domin dama fatawar abdullahi dan mas'ud ba wajibi bane akan kowa ma ba ba ma sabbai wanda suke tare da su ba ka fahimta yawwa domin shi mustahiri ne ba wayi ake ba mai wahayi ba ne amma idan akwai ammi wanda ba irin su alimun abi talib ba domin alimun shima mustahidi ne shi wannan yana da dama ya yi taklidin ko ya fatawa ga duk wani wanda shi kuma a ƙa'idar istihadi kamar za mu zo babu istihadi cikin wannan littafi ammi shi kuma zai yi eh, shi ma ammi yana da istihadi nasa ba don sun zuciya ba ya dubi malamin da yake gani wannan ilmin sana da ƙarfi ya dace da tsoron allansa da sauransu saboda haka ya yi ishtihadi ya yi aiki da fatawarsa muna magana nan fatawa fatawarsa ishtihadinsa ba wai nasti ba ba wai malami ya ba ya yi ishtihadin da babu ƙur'ani babu hadisi ba sannan shi kuma amin ya bar ya bar qur'ani ya bar hadisi saboda wannan malami shine malaminsa ba haka ba ka fahimci abin yawo alhamdulillah kar ku damu ai zarafin bai kare ba saboda ku ku bibi karatun halar mu kai karshe insha Allah